Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yan fim ɗin Hausa suke yi da yawa za a cewa sana'a ce sannan kuma faɗakarwa ce a the same time. So um, idan mutum ya aikata wani abu wani furici ana yi mai uzuri ne kuma ana mai hukunci ne da abin da yake nufi alhaƙiƙa misali an ce ina mara malubin niyyati kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa bismillahir rahmanir rahim at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw sarrihu hunna bi ihsan so a sarrihu hunna abinda Allah yake nufi hunna wa a cikin su asalin matan ka na gaskiya ba wai an ce matan ka wanda kuke wasan kuma ba saboda haka ba ana nufin cewa matar ka ta fim in ka ce na sake ki ko da a ce sunan ta ɗaya da matarka ta gida misali sunan matarka Jamila sunan matarka ta gida ma Jamila misali sai ka ce Jamila na suke fito ba matarka ta gida ce gaskiya ta sako ba saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya dace da mu alhamdulillah rabbil alamin kawai sai zai kalubalance shi ce ba haka bane shekaran jiya na ji wata kalma da aka samu na malami yayi dangane da sakin aure yana cewa duk mutumin da ya zo wajen sakin aure ko a wasan kwaikwayo in yana da mace a gida aka ɗaura masa aure da wata ta wasan kwaikwayo wannan fa ta zama matarsa in ya ce ya sake ta ta saku ta gidan ta saku sai mutane suke ta maganganu cewa wai yanzu inda zan ce ni ne sarki na zama sarkin jahilci kenan kalmar ta annabi ce alayhi salam malamin ya faɗa ilimi shine kasan togaciya. amma jahili kaifi ɗaya ne kurin idan aka ce kaza sai ɗauka ba togaciya innamal amalu bin niyati a komai amma annabi alsiya togace abu uku salasun jidduhun da jiddun wa hazaluhun da jiddun abu ku in kai jidduhun da jiddun wa hazaluhun da jiddun abu ku in kai da gaske gaske ne in kai da wasa ma gaske ne saboda haka da mutane suna da hankali da tsari da ya faɗi wannan ba za su dinga ƙalubalanta suna kawo abubuwa ba sai su yi ƙoƙari su bincike ko a mazauninsa na malami wanda duniya ta yarda malami ne ba zai faɗi son zuciya a cikin mutane ba saboda haka abin da malamin nan ya faɗa gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa daidai ne haka annabi alaihi faɗa ba magana kowa ba ce ta annabi ce alaihi salam to ga ce wayannan abun guda uku yi shi na Umar ya ƙara ɗaya shine ƴan tabawa waɗannan wato ya nuna mana mutane ba sa karatu ko san darajar malanta ba saboda haka mu mai da hankali mu karatu ko kuma san darajar malamai